Assalamu alaikum masu sauraro. ku da zuwa tashar magajin Wilberforce wacce take yaɗa shirye-shiryenta a kan YouTube. A yau ma dai mun zo muku da sabon karatu ne na littafin nan mai suna magajin Wilberforce. Kada dai mai saurari ya manta a ƙarshen wancan karatun muka zo ƙarshen littafi na biyu, inda aka kammala wancan yaƙi na sarakunan Jinzidal. mun ga yanayin yadda armad da shi da matarsa Nostalgia suka samu suka tsere cikin sashen Equatora da taimakon yayarsa Hidaya Wilberforce wanda kuma a sakamakon haka Hidayan ta sadaukar da rayuwarta domin ta tare sarakunan jinzidal da kuma Yarima mai jiran gado wanda ya sauko daga doron ƙasa ta farko wanda hakan ya sanadiyar salwantar ranta So a ƙarshen littafi na biyu a nan muka tsaya, a yanzu kuma za mu ɗora cikin yadda Allah. Littafi na uku ya fara daga babi na ɗari da saba'in da biyu wanda yake da laƙabin tarihin hidaya. Katafaren gidan Wilberforce ya kai zira'i dubu watsi yana da ɓangare-ɓangare da lambu kala-kala wanda ƙoramu ke gudana ta ƙasansa. Kallo ɗaya tak ya kai wa gidan kasan gidan manya ne. haƙuri arewa a nan ɓangaren hidaya yake a daidai wannan lokaci wani dattijo ne yake ta kwala mata magiya muryarsa tana rawa yana ƙinƙina yana cewa hidaya ki yafe mana sarki bisa bakwai ya ce idan ban gayyato ki ba yau to lallai ruhi na ya zo ƙarshe ki taimaka mana ya uwa sarki bisa bakwai sarauta ce a zamanin da wanda duk wani sarki da yake mulkar sarakuna bakwai a ƙarƙashinsa ake ba shi wannan sarauta bayan ɗan lokaci hidaya ta fito daga ɗaki tana sanye da riga mara nauyi ruwan madara kyakkyawar surarta ta bayyana sosai da dattijon na ganin ta ya fara kyarma kai kayus wilberforce ba dawan sunanka na wilberforce ba da tuna na zuke maka izza ka dame ni ka tashe ni daga bacci ka je ka gaya wa shi wannan mutum da kuke cewa sarki bisa bakwai Idan yana so ya ganni sai dai ya taso da kansa. In ji Hidaya tana gama magana ta kaɗa ɗan yatsa lamarin da ya sa iska ta ɗebi dattijan nan mai suna Kayus ta yi cille da shi wajen gida. Bayan kwana biyu Kayus ya dawo amma tare da wasu mutum uku. Bayan sun wuni suna neman iso Hidaya ta fito ta dube su. Waye a cikin ku sarki bisa bakwai? mutum uku suka dube ta cikin girman kai suka ce mu ne sarakuna uku daga cikin sarakuna bakwai da ke bauta wa sarki bisa bakwai muna umartar ki cikin lumana domin sarki bisa bakwai ya ba mu damar mu ɗauke ki a ka mu kai masa ki idan yana jin haka fuskarta ta canja hadari ya haɗo cikin daƙiƙa guda kajal sannan fuskarta ta fara sannan fuskarta ta bayyana a sararin samaniya kai ka ce hadarin yana tsoronta kowanne a cikin sarakunan ya kai matakin sammai amma take shekarun iza su taɓa ce ɓat sarakunan suka zube a ƙasa su mamu bayan sun suma ruwan jikinsu ya fara ƙonewa har sai ta gangar jikin ta kama da wuta ta ƙone ƙurmus tamkar ma ba a su ba sannan hidaya ta kaɗa jikinta ta juya tana mai cewa har waye ya isa ya ɗauki 'yar sarki aldama ka. washe gari mutum shida ne suka dawo mata maimakon mutum uku da suka zo jiya abin mamaki uku daga cikinsu su ne mutum ukun da ta ƙone a jiya hankali kwance a natse ta dube su ta ce abin mutane suke cewa akan wannan mutum wanda kuke kira da sarki bisa bakwai gaskiya ne kenan an ce yana iya dawo da matattu zan kashe guzan nan na je na kashe shi sai na ga waye zai dawo da ku nan da ke hidaya ta ƙone su ƙurmus sannan ta ɓace daga harabar gidan wilberforce ta bayyana a bakin wata katafariyar fada hasali ma duk girman wannan fada ba a kan ƙasa take ba tana kan iska tana lilo kamar fadar da ke doron ƙasa da bargo a ƙasan fadar akwai wani bakan gizo wanda abin mamaki mutane ne ke yawo a kansa suna harkokinsu na yau da gobe kai ka ce doron ƙasa ne abun mamakin shine bayan fadar akwai gine-gine na mutanen gari akan wannan bakan gizo suna ta shakatawar su katotan gari ne akan iska sannan kuma ga wani garin a ƙasa sarakuna bakwai da ke ƙasan wannan sarki su ne suke mulki a cikin wannan garin na ƙasa shi kuma sarki bisa bakwai yana kan bakan gizo yana harkarsa ta mulki hidaya na bai yana ta ɗaure komai da ke kan wannan bakan gizo sannan ta zare takobin ruwan ɗorawa katoto fuskarta ta ƙara bayyana a sararin samaniya hidaya ta ɗaga murya ta ce sarki bisa bakwai ko ma waye kai ina gargaɗinka da kada ka ƙara damuna a daidai wannan lokaci dariya ta taso daga cikin badar sana abin mamaki sai waɗannan sarakuna shida da ta kashe ɗazuba da jimawa suka ƙara bayyana a gabanta sannan sarki na bakwai shi ma ya bayyana a bayansu bayan kowa ya hallara sai kofar da ta buɗe wani saurayi wanda shekarunsa ba za su wuce na hidaya ba ya fito daga cikin badar yana sanye da ja alkyabba da hirami fuskarsa ba ta da kuzari sosai amma ganin ganinsa za ka ji tsoro ya rufe ka ka fara karkarwa iskar izza wadda ta haura matakin samma na tashi daga jikinsa yana fitowa ya ce hidaya wulba wilberforce ni ne shehu amra ba baya jidda ina miki barka da zuwa masarautata hidaya ta kalle shi tsawon lokaci kafin daga bizani ta amsa da cewa kai ne amra kugin da saharu da damaru da suke zance kenan amra kugu ya gyaɗa kai alamun hakan hidaya ta fashe da dariya sannan da ce za ka je ka yaƙi kuyar sai gaba da gaba kake cewa ko ganin dariyar hidaya ya sa amra kugu ya canza fuska tare da tafa hannayensa haka na faruwa wani saurayi ya bayyana a gefensa ya zara takobi ya afka a hidaya nan take kazamin yaƙi ya kauri cikin ganin lokaci takobansa suka tarwatse suka canza suka canza wasu saurayin ya ƙware matuƙa akan sarrafa takobi amma babban abin da ya fi ci ma Hidaya tuwo a ƙwarya shine balbalin wutar da ke jikinsa yake ɓata mata kaya idan gado wannan saurayi za a gaba wani bane illa Hannibal sarkin Zanzibar na yanzu sai da suka kwana suka wuni suna fafatawa sannan Hidaya ta kashe Hannibal amma bisa mamaki ta hannu kawai Amurka ya dawo da shi kamar ma bai taɓa jin ciwo ba har yanzu ya daya na tsaye ko ke ba ta ba amra yakubu ya dube ta ce ganin ki armad ba shi da lafiya a tsawon lokaci kuma na san maganin cutarsa idan kin yadda za ki yi min abu guda ɗaya ni kuma zan ba shi magani wannan shine dalilin da yasa nake damun ki shekara bakwai bayan haihuwa armad ya fara wata rashin lafiya wadda ta sa jikinsa ya daina girma kwata-kwata bayan ramewa baya ramewa baya baya rage nauyi amma kuma sama da shekara goma bai ƙara ko da ɗan taƙi guda ba kuma babu wani abu a jikinsa da ya canza da farko an yi tunanin sirri ne na rashin tsufa irin na gidan uzus amma daga baya aka gano wani dafi ne a cikin ƙahon zuciyarsa wanda ya hana shi girma wannan dafin shi ne yake zuge izzarsa da karfin jikinsa lamarin da ya sa armad ya daina girma babu wani abu da gidan gulba basu basi ba amma a banza daga ƙarshe sai hidaya ce ta sadaukar da ta take ciyar da wannan dafi daga ƙarfin izzarta da shekarunta na izza ta haka dafin ya daina cin jikin armad amma har yanzu armad baya girma tambaya ɗaya wadda heda bata san amsar ta ba ita ce wane ne saka wannan dafin a jikin armad a daidai wannan lokaci amurka kuge yana ikirarin zai samu wa armad lafiya idan da nan ba za ta duba amurka kuge ta ce na baka daƙiƙa sittin yi bayanin kanka Sarki Amra Kugu ya tafa hannu sanda tsafinsa ta bayyana a kan iska, ya nuni zuwa hidaya da ita, lamarin da ya sa wani haske ya fita burtu daga tsinin sandar ya shige jikin hidaya. Hidaya bata motsa ba, kuma ba bata kokarin kaucewa ba, domin ta san babu abin da wannan haske zai iya mata. Hasken na taɓa ta sai surata ta fara rabuwa gida biyu. cikin daƙiƙa kaɗan sai hira ta rabe gida biyu ɓangare ɗaya rikide ko masu fa'ar madbul bakwas ɗan shekara bakwai ɗaya ɓangaren kuma ya zauna a heda Sarki Amurka Kubi ya ci gaba da cewa ke ce halitta ta farko da ta fara gano sirrin wadin Deba. Me yasa har yanzu baki haura wannan mataki ba? Ba wani dalili ba ne illa rashin lafiyar ki armad Wilberforce. Taurari sun nuna mana cewa a kullum kina ɗora sinadarin na garinki wanda yawansa ya kai kimanin shekarun izza dubu talatin a jikin kaninki. Haka ne ma yasa kika haɗa jikin ki da nasa. Idan kika tambaye ni Idan kika taimake ni na samo abin da nake nema, zan warkar da shi. Kin ga baki da bukatar ki cigaba da asarar shekarun izzar ki kenan. Hidaya ta taba sura armad wanda ke tsaye idanu a rufe lamarin da yasa sura ta narke ta kara komawa jikinta. Sannan ta ruwa Amra ku ta ce me kike so? Amra Kuge na jin haka ya bushe da dariyar murna sannan ya ce ai zai fi kyau na nuna miki ki gani da idan ki muje zuwa. Yana faɗa haka ya kirawo iska ta ɗauke su da shi da Hidaya da Hannibal ta yi sama da su suka ɓace. Tun bayyanar Hidaya Hannibal yake ta kallanta amma bai ce komai ba yau kwana uku da fara tafiyarsa a cikin gajimare. Amma Hannibal bai daina kallanta ba. Hidaya ta fi fusata ta duba Amra Kuge ta ce idan ba bai daina kallo na ba zan cire masa idanu na kunna masa wuta wadda kai kanka ba za ka iya dawo da shi ba. Amra Kuge ya fashe da dadi ya ce shine babban hadimi na kuma zan ɗaga matsayinsa zuwa sarkin Zanzadal kafin na fita yaki da doron kasa ta farko. Kuma idan bata jira ya gama ba ta juya a fusata ta duba Hannibal wanda ya yi tagumi yana kallonta tana kallon sa wata baka wuta ta tashi daga jikin idanunta ta sauka kan Hannibal Hannibal ya fara ihu yana kokarin kaucewa amma cikin daƙiƙa ɗaya kacal bakar wuta ta ƙone shi kurmus ta duba Amurka Kuge ta ce ba fa na son kallo Amurka Kuge ya fashe da dariya ya girgiza kai ce lallai kamar yadda ake ake faɗa zazzafar zuciyarki ba ta jira amma ki yi sani cewa lokacin mutuwar Hannibal bai yi ba. ya Kubiya ta hafa hannu lamarin da ya sa tokar Hannibal ta haɗe ta dawo jiki da tsoka da jini Hannibal ya dawo kamar yadda yake a baya maimakon ya ta ɓata rai sai kawai ta fashe da dariya ta jini. Lalle ya Kubiya kana da dabara a fannin iza har a ce za ka iya samar da fasaha da za ta tsere wa idanuna. Wato ba dawo da wanda ya mutu kake yi ba lokacin da abin da ya faru ya faru shi kake juyawa saboda haka sai ka mayar da lokacin baya ya koma kafin abin ya faru amma a zahiri ba matacce kake tayarwa ba haha hidaya ta dan yi murmushi amra kudu ya zare ido sai mamaki yana cewa lallai kin jiga sarauniyar izza hadda ta rubul fakta sai da ya ɗauki kwanaki kafin ya gano wannan sirri amma ke ga shi gano shi a cikin wuni ɗaya kana ziga ni yadda kake so amma idan baka ce ya daina kallo na ba idan na ƙara kashe shi ba za ka iya dawo da shi ba domin zan ɗaure lokaci da zamani mutum ɗaya da ya isa ya kalle ni shine wilberforce amra ya kuge ya numfasa ya ce tauraruwa hannibal ta riga ta ɗamfari da soyayyaki amma bari na ɗaure idanunsa don idan kika kashe shi kin yi wa duniya asara ya nuna hannibal da sandarsa ta tsafe lamarin da ya sa idanuwan hannibal suka rufe rufe sannan hannibal ya ci gaba da cewa da na ji kin ce babu wanda ya sai kalle ki sai bakwas sai na tura da sai na tuna da tarihin sarki Arion kafin sarki Aldama kabilar Wilberforce ba sa auren kowa sai dan kabilar Wilberforce wato Wilberforce da Wilberforce ba don goma ba sai dan kada wani bare ya sirka masa jini a lokacin da Aldama ya kawo 'yan kabilar Nara zai aura majalisar dattijai ta Wilberforce ta yi Allah ware da aniyarsa bayan Aldama ya ƙi ƙasa ƙasa ya aure ta sai fara haifo yara masu baƙaƙen idanuwa ban sani ba ko da gaske ne a na an ce ɗan Aldama wato Adrian ya haɗa kai da ‘yan majalisar dattijan Wilberforce sun yi wa babansa juyin mulki kuma daga nan aka saka doka duk ɗan ƙabilar Wilberforce ba zai ƙara auren wanda ba ɗan ƙabilar ba. Hidaya ta tara numfashinsa da cewa gidan bayajidda kuna ganin kamar ku kaɗai kuka san sarrukan duniya ko bari na baka labari na san waye ta harfal fakta da alakarsa da gidan bayajidda na kuma san sirrin fasaha shaibal shi da kuma dafin da kuka sa a gidan ururu ina mai tabbatar maka a duk sanda kai gangancin furta wani ko wata rai sirrin gidan gulba sai na gaya kowa a duniya wannan abubuwa da na gaya maka yanzu amma ya ya kyakkyacewa da da da dariya bayan tsawon lokaci ya numfasa ya ce ina ba da haƙuri da gidana da gidan wilberforce in sun yi rigima babu wanda zai yi nazara saboda haka babu amfani mu rusa kan mu ururi suna kallo abin da nake so ki yi min shine ki samar min hanya na wuce ta titin bayajidda na shiga duniyar da ke bayan duniyar ƙasa bakwai akwai al'ummatai masu bautar rana da wata wanda suke tare hanya suna hana ni wucewa inda kika samar min hanya tare inda kika samar min hanya to kwatake zan warkar da kanin ki arman Hidaya ta haɗe gira, kai mai yasa ba za ka samar wa kanka hanya ba? Amina ya murmushi ce ba za ta sirri ce kuma yana ɓoye ta ne domin fafatawa da sarki kuyur ai. Idan da ina da ƙarfin zan ina da ƙarfin da zan iya buɗe wa kaina hanya ba tare da na yi amfani da wannan fasaha ta ba da ba zan neme ki ba. Haka dai wannan maɗaukaka uku suka ci gaba da tafiya a cikin gajimare tsawon lokaci. babu wanda ya san iyakacin wannan lokaci da suka ɗauka suna tafiya domin kuwa shekara a wajen waɗannan mabota iza kamar daƙiƙa take ba sa tsufa kuma ba sa zancen mutuwa a cikin al'amuransu bayan tsawon lokaci suka iso titin da inda a lokacin hidaya ta dubu amurka kugu ta ce kana raya a lokacin da a lokacin da tarabul fakta ya gina wannan titi amurka kugu ya girgiza kai ya ce a'a amma kakana andil da da shi aka gina Na gani a cikin rubuce-rubucensa yana cewa Darul da ya yi amfani da wannan titi ya afka a doron ƙasa na farko. To amma ɓoyayyun al'amura suka sha kansa tunda Darul da ya kammala wannan titi. Ba a ƙara ganinsa ba amma dai yana nan a raye kuma lokacin da ya gama shiri zai bayyana. Suna haura titin Bayaje da suka fuskanci cewa rana ta fara saukowa ƙasa-ƙasa. Suna ƙara matsawa, rana tana ƙara yiwuwa ƙasa. Ana cikin haka sai wata ya bayyana ya fara saukowa ƙasa. Gangace mai wannan rana da wata sun sauko ƙasan duniya. Daga yadda Hidaya take tana iya hangen rana da wata sun tokare hanya sama da ƙasa. Kai ka ce wata ka ta katafariyar katanga ce. A daidai ƙasar rana da watan suka hangi wani ƙaton gari. wanda yake kewaye da badala. Tsawon badala ya tokare da sararin samaniya a jikin ganin katangar akwai koriyar guga wadda ke nuni da tsabagen shekaru. Kana gani ka san wannan katanga ta shekara aru aru ana damawa da ita. amurai kugu ya nuna garin ya ce, Garin kayi duwa kenan. Garin da aka fara bautar bautar rana da wata a ban ƙasa kina matsawa kusa da shi ba da izini ba rana da watan da ke saman garin za su sauko ƙasa su kone ki har lahira. Hidaya ta dube shi ta ce zan samar maka da hanya amma ban yarda da maganar ka ba kafin na yi wani abu ina buƙatar alƙawarin isa. Hidaya ta fito da wata takarda daga takarda ta mika mata Amra Kugu ya fasa dan sa ya zuba jini akan takarda takardar ta yi haske sannan ta zuke jinin idan ma Hidaya ta zuba jinin ta akan takarda irin wannan alƙawari shi ake kira da alƙawarin izza duk wanda ya yi shi dole ya cika ko kuma sa ta tarwatse bayan kammala komai hidaya ta tunkari garin gadan babu kowa a kofar garin kuma kofar a kulle take kamar ma ba ta buɗe ta ba idan baka amfani da yanayin iza ba sai ka ce ma ba kowa a cikin garin amma hidaya tana jin motsin halittu jinsi daban-daban wanda akalla sun kai jinsi ɗari kowa yana harkokinsa a cikin garin tana ƙara zawa bakin ƙofar wani mai gadi ya daka mata zawa ko ma wace ce ki koma daga ina kike ki juya ba ma buƙatar ki a garin ƙayyadu ba ba za mu buɗe ƙofar garin mu ga kowa ba idan kunne ya ji jiki ya tsira Hidaya da ya kamar bata ji wannan magana ba, ta ci gaba da tunkarar ƙofar garin nan da gara goma masu gadin suka taso a fusace. Kafin su zo rana da wata da ke sama suka nufo Hidaya da mugun nufi duk kan dubunnan mutanen da ke cikin garin suka hangi abin da ke faruwa saboda haka suka yi azama wajen tara hankalinsu a kai domin su ga mai ke faruwa garin duba gari ne wanda suka shafa shekara ɗari ba tare da kowa ya zo ya shigo musu ba ba sa ganin baƙo saboda haka da kansa zargin garin ya taho ya nufo kofar garin domin ganin waye suka samu rana da wata da zargin garin da masu kare shi da masu tsaron kofa kai har ma da mutanen gari tsofi da yara ko sa ya kan kofar gara ana cikin haka hidaya ta buɗe ta masu izza wani haske ruwan ƙasa ya fara balbala daga ciki kan ka ce me wannan hasken ya dasa shi hasken rana da watan da ke tunkaro ta nan ke rana da watan da ke kokarin halaka ta suka tsaya cak a sama kawar suna tsoron karasowa daidai wannan lokaci zargin garin da ragowar za suka karasu sarkin na gani abin da ke faruwa ya zube a kasa ya yi sujjada ba tare da cewa kuma wasu ma ragowar mabiyan duk da ba san dalilin zubewar sarkin a kasa ba su ma zubewa suka yi suka sujjada hidaya ko kallon sa ba tashi sama ta kan iska ta nufi inda rana da watan take duk tsananin zafin da ke tashi daga jikin ranar ko a jikinta a ranta tana cewa ba lalle na kara samun irin wannan dama ba wani shine kaɗai wajen da a duniya rana da wata suke sakowa kasa-kasa lokaci ne na samar da sabuwar fasaha Bayan tsawon lokaci tana nazarin ranar sai ta zauna ta lankwashe kafa akan iska ta rufe idanunta ta fara nazari akan sabuwar fasaha ta rana da wata. A kwana a tashi mutane na ƙasa sun yi sujjada ita kuma idan yana ƙasar rana da wata tana nazari. Sarki Amura Kugu ya zauna shi ma yana kallon ikon Allah sai da aka kwashe shekaru wanda lissafi wanda tun ana lissafi sai da aka daina lissafi sannan hidaya ta buɗe ido a idanunta na dama hoton rana ne ya bayyana a idanunta na hagu kuma hoton wata ne ya bayyana tun daga wannan rana hidaya ta samu fasahar rana da wata wadda ta yi shura har a doron ƙasa na farko an santa amurai kudu da hidaya suka wuce ta cikin wannan gari suka kai iyakar ƙasa bakwai a lokacin amurai kudu ya warkar da armad kamar yadda ya alkawarta hidaya ta dawo doron ƙasa na uku shi kuma amurai kudu ya wuce iyakar duniyar ƙasa bakwai ya shige duniyar da ke gaba a wannan lokaci a wannan zamani bayan an kammala yakin sarakunan jinjina nostalgia da taimakon hidaya ta riga ta tseratar da armad zuwa cikin kurkukun bango tana shiga ta sanyi mai ratsa gashi kamar an saka mata tubalin kankara a ciki abu na farko da ta fara yi shine rungume mijinta armad ta kunshe shi a jikinta yadda yanayin sanyin ba zai dame shi ba sannan ta fito da kwale-kwale daga cikin zogonta. ta nufi cikin kurkukun gadan-gadan duk bayan lokaci tana waiwayawa ta hangi ko hidaya ta hangi hidaya tana fafatawa har ta daina ganin ta kofar ta rufe bayan kwana bakwai ta iso gaba wanda wannan ne garo na farko da ta zo wannan waje ba ta san yadda abin yake ba kafin ta ankara ta faɗa ƙasa kamar irin yadda armar da babar su ma suka faɗa a shekarun baya da suka zo nan take ta fara kiran dalazimai amma a banza sai da ta shafa awanni tana da ƙasa sannan ta faɗa cikin kasa ta fado cikin wani kududdufi wanda kusan sama da rabinsa ya kankare saboda tsabagen sanyi jikin da karkarwa ya fara haƙoranta na rawa kamar za su ce ta duba da tabbatar armad kalau yake saboda aka ta fara lalaban mafaka amma a lokacin ne ta gano cewa akwai wasu mutum biyu zaune daga ɗan nesa sun ɓoye yanayin izarsu suna matsowa suka faɗi kasa suka gaisuwa sannan ɗaya daga cikin su ni suna na babara wannan kuma shi ne lamarudu wilberforce mun zo nan muna jiran ki saboda sako da hidaya ta turo mana cewa za ta aiko arman nostalgia ta yi matukan mamaki kuma a zahiri da baɗi ne ba ta san yadda ba ta yadda da wannan mutanen ba domin ba ta taɓa ganin su ba hasali ma neman hanyar guduwa daga gare su take a daidai wannan lokaci ta ji jikin armad ya fara zafi kamar ana kunna masa wuta tana dubawa ta har yanzu armad a sume yake amma kuma hawaye yana zuba daga idanunsa kafin ta farga ta ji wata irin iska mai ɗauke da matsananciyar izza na tashi daga jikin armad ana haka gashin jikin armad ya fara juyewa daga baki yana komawa jajawar kai ka ci kwakwalwarsa cikici da wuta wani sinadarin na girin ki jajawar ya fara balbala daga jikinsa ya yanayin, yanayin sama yana sama kai ka ce jinin jikinsa ne yake konewa. yana turarewa yana bin iska take kankarar da ke cikin kurkukun ta fara narkewa ran maza ya ɓaci nostalgia ta tsorata matuka da ganin wannan canje-canje ta rasa yadda za ta babar ya ɓace daga inda yake ya bayyana a kusa da ita ya fara yi wa armad tofi yana kiran ɗalashi mai yana tofa masa a goshi To a nan za mu dasa aya a wannan shiri na magajin Wilberforce littafi na uku karatu na farko. Sai kuma idan Allah ya kai mu karatu na gaba, ku biyo mu domin jin ci gaban wannan littafi kada dai a manta a danna mana subscribe, a danna mana like na wannan bidiyo sannan kuma idan kuna da wata tambaya ku yi ta a comment za mu ba ku amsa insha Allah. Bisalam.